Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Lahadi. Uku ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga baba da kanin labarai. To Aisha birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu gaggautawa daga sojojin Isra'ila. Yayin da duniya ke fama da cuta a yau Lahadi tattaunawar yanayi ta Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a ƙasar Dubai ta mai da hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar ɗan Adam. kana a jiya asabar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gode wa dukkan waɗanda suka taimaka wa ukraine a yakinta da mamayar rasha to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji abin da masu sharhi kan lamuran doka da siyasa a najeriya ke cewa game da cece kucen da ya barke tsakanin hukumar dss da wani jigo a jam'iyyar labour ma misali ita hukumar tana gani ba daidai bane to ta kai shi kara a karkashin dokar kasa idan ta kai karan nan in har yana da hujja lokacin shi kuma zai gabatar da shi yau take ranar mutane masu fama da nakasa ta duniya ko mai wasu daga cikin wannan rukunin mutane ke cewa a najeriya gaskiya fi billahi duk wanda ya ga dokokin da ke cikin wannan kundin to ya tabbatar da an implementing ne wata matsaloli ta mutane masu bukata ta musamman kashi 80 cikin 100 an kawo da su To muna kuma ɗauke da wani rahoto kan wata zanga-zangar da mata suka gudanar a jihar Imo game da yadda hukumar zaɓe ta kasar eh, ta kasa bin eh, umarnin wani kotu kan bayyana wasu muhimman bayanai. Bayan nan kuma Halima Abdulrauf tana nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo inda a yau shirin zai nazari akan sabuwar manhajar Niger Chat da aka kirkiro a Najeriyar. akwai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel amma dai yanzu samu fara da shan kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin labarai na farko. birnin kan yunis da ke kudancin gaza yana fuskantar lugudan wuta babu kakkautawa daga sojojin isra'ila kana babu wata alamar hanyar ficewa daga birnin mai dubban ɗaruruwan falasɗinawa wanda aka nemi su koma kudu domin kaucewa munanan hare-haren isra'ila biyo bayan harin ta'addanci da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya asabar cewa za su ci gaba da hadarin bama-bamai har sai an sako mutum na ƙarshe da aka yi garkuwa da shi kana an kawar da hamas a ban ƙasa ya ce yaki mai tsananin zafi na nan tafe harin da aka kai wa kan yunis inda jama'an isra'ila ke zaton mayakan hamas sun ɓoye ya yi tsanani ainun isra'ila na ƙara shan kira daga gwamnatin joe biden ta amurka da ta ɗauki matakan kare mutuwar fararen hulan falasɗinawa yayin da sabuwar fada ta ƙaure a yau lahadi an kashe akalla falasdinawa 200 tun bayan rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu a zirin gaza tun daga harin ta'addancin ranar bakwai ga watan oktoba zuwa dubu goma sha biyar tare da raunata sama da dubu arba'in a cewar ma'aikatar kiwon lafiya a gaza wadda ta ce kashi saba'in ciki mata ne da ƙananan yara yayin da duniya ke fama da cuta a yau lahadi tattaunawar yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta mai da hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar ɗan adam taron kolin sauyin yanayi na cop 28 wanda aka kwashe kwanaki biyu manyan shugabannin kasashen duniya suna gabatar da jawabai tare da kiraye-kiraye haɗin kai yanzu taron ya kai ga nuna damuwa akan batutuwan da suka shafi lafiya kamar mace-mace akalla mutane miliyan bakwai a duniya sakamakon gurbacewar iska a kowace shekara da kuma yaduwar cututtuka kamar kwalara da zazzabin cizon sauro yayin da dumamar yanayi ke yin tsanani babban daraktan hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce lokaci ya yi da ya kamata a taron sauyin yanayin na majalisar ɗinkin duniya ya kaddamar da ranar kiwon lafiya ta farko a taron na karo 28 yana mai cewa barazanar da ke tattare da matsalar sauyin yanayi na nan take duk da cewa matsalar sauyin yanayi matsala ce ta kiwon lafiya amma lokaci ya yi da za a ce taron na 27 ya zo kuma ya wuce ba tare da kwararen tattaunawa kan lafiya ba in ji shi ya ce babu shakka kiwon lafiya yana nan tsaye a matsayin dalilin da ya tilasta daukar mataki akan sauyin yanayi a jiya asabar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gode wa dukkan waɗanda suka taimaka wa ukraine a yakinta da mamayar rasha da suka hada da sojoji da ma'aikatar agajin gaggawa ta ukraine da rundunar 'yan sanda da rundunar tsaron kasar da sauransu yana da matukar muhimmanci kowa ya ci gaba da jajircewa akan manufa ɗaya zelensky yana faɗa a jawabinsa na wuni kana yana da muhimmanci kowane mako kowa ya ce ga gudunmuwar da ya bayar a kan tsaronmu wannan ne karo na takwas da ake ɗauke wuta a ma'aikatar nukuliya ta zafirziya kuma hakan ka iya zama babban bala'i na nukuliya a cewar sanarwar hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da ɗauke wutar da kuma dawo da ita rashi ta mamaye ma'aikatar ta saproziya a cikin watan maris ɗin bara kana ma'aikatar ba ta samar da wuta amma kuma tana buƙatar wuta domin sanyaya wata na'urar sarrafa makamashin wanda a halin yanzu ta yi zafi abinda ke nufin ba a rufe ta ba sosai To in an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu dai ga rahotonmu na farko da zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wani cece kuce ya barke tsakanin hukumar DSS da wani babban jigo a jam'iyyar Labour Party Jackson Ude lamarin da ke ci gaba da jan hankalin masana doka da kuma kwararru a kimiyyar siyasa. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ci gaban labarin. Cacar bakin dai ya biyo bayan zarge-zargen da tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan. Mr. Jackson Ude ya yi wa shugaban hukumar DSS na Najeriya Yusuf Magajibici cewar ya yi sama da faɗi akan wasu kudaden tallafi da aka warewa jami'an hukumar na DSS. Ude wanda ya wallafa hakan a shafinsa na X kazalika ya kara zargin cewar darakta janar din na hukumar dss ya ware wasu makudan kudade a matsayin tukucin salamarsa na barin aiki kakakin dss a nigeria dr peter funyaya a wata sanarwa da ya aiko mana ya ce darakta janar din bai wawar wasu kudade ba hasali ma babu wasu kudade da aka ware domin wannan sabga hukumar dss ta ce tana sana cewar mr ude da sauran sojojin haya ire-irensa suna ta kokarin danganta ta da rudani irin na zaben shugaban kasa da aka yi da ma maganar zaben da ya biyo baya daga ƙarshe darakta janar ɗin na dss ya ce zai garzaya kotu domin neman haƙƙinsa a shari'ance batun kuma da ya fara jan hankalin masana shari'a irin su barista yakubu salibawa wani ƙwararren lauyan tsarin mulki abin da ya kamata shi ne a samu kwamiti a samu independent investigator wanda zai binciki maganar ya tabbatar da gaskiya ne ba gaskiya bane shi kan shi shugaban yusuf magadibici yana da haƙƙi ƙarƙashin doka a tabbatar da cewa an kare masa haƙƙi inda an ɗauki kwamiti zai bincika ya bayyana johnson uda ya bayyana gaban kwamiti ya kawo hujjojin zargin da yake masa shi kan shi shugaban hukumar dss eh, yusuf magaji bici ya bayyana yana da shaidunsa ya kawo shi ma johnson yana da shaidunsa ya kawo a yi bayani dalla-dalla a tabbatar da eh haka ne in ba haka ne ganin cewar hukumar dss na danganta wannan zargi da siyasa na tambayi wani kwararre kan sha'anin kimiyyar siyasa farfesa abubakar umar kari ko ta wace fuska suke kallon wannan al'amari eh babu shaka akwai kanshin gaskiya game da zargin da dss suka yi jackson udi dan jam'iyyar labour party ne sa'annan kuma bai taɓa ɓoye siyasarsa da sanda yake wa peter obi da kuma batutuwa da suka shafi abokan adawar peter obi ba asali ma dai tun lokacin da peter obi ya fito takarar zaben shugaban kasa jackson udi yake ta daga lokaci zuwa lokaci bankaɗe-bankaɗe da ikirarin da yake yi akan cewa tinubu da mukarbansa sun yi kaza ko sun yi kaza da sauransu a gefe ɗaya kuma dr kabiru adamu da ke za masanin tsaro ya yi tsokaci kamata yi in ma misali ita hukumar tana gani ba daidai bane to ta kai shi kara ƙarƙashin dokar ƙasa idan ta kai ƙarar nan in har yana da hujja lokacin shi kuma zai gabatar da shi idan bai da hujja to ga lokacin kaga sai a hukuntar da shi na cewa ya yi zargi wadda bai da tushi to hanya guda wadda za ta iya fita daga irin wannan kai ba irin wannan ta fitar da jawabi na duk ba zai hana ba haka ya ringa faruwa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook x da instagram yanzu ga baba da karashen labaran duniya shugaban kasar philippines ya zargi 'yan ta'addan kasar waje da kai harin bam da ya kashe akalla mutane hudu a yau lahadi kana ya jikata wasu da dama masu ibadar katolika a kudu kana ya haifar da fargaban tsaro ciki har da babban birnin kasar manila inda rundunar tsaro suka yi shirin kota kwana abin fashewar da ake zargin bam ne ya tashi kanai afka wasu ɗalibai da malamai da suke halartar wani taron makaranta a jami'ar mindanao a garin marawi da ke kudancin ƙasar inji taha mandanga shugaban jami'an tsaro yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai ap ta wayar tarho dalibai da malamai da dama ne suka tsere daga ɗakin taron kana an kai waɗanda suka jikata zuwa asibiti kwamandan soji a yankin manjo general gabriel wire na uku ya ce fashewar ya kashe mutane hudu ciki har da mata uku kana an kawo wasu mutane hamsin zuwa asibitoci biyu domin duba lafiyarsu a ƙarshe a jiya asabar shugaban ƙasar gini bisa umaru sisiko embalo ya ce mummunan tashin hankali da aka yi a makon nan da ya hada da jami'an tsaron kasar wani yunkuri ne na juyin mulki yayin da sojojin kasar suka ba masu yunkurin juyin mulkin umarnin komawa bariki rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaro kasa da dakaru na musamman masu tsaron fadar shugaban kasa a daren ranar alhamis a bisa babban birnin kasar lamarin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane biyu embalo wanda yake dubai domin halartar taron sauyin yanayi na cop 28 ya isa bisau ne a jiya asabar inda ya ce yunkurin juyin mulkin ya hana shi dawowa ya kara da cewa ina tabbatar muku wannan aikin zai haifar da mummunan sakamako tun bayan samun 'yancin kai daga kasar portugal a shekarar 1974 karamar kasar ta yammacin afirka ta fuskanci jerin juyin mulki da yunkurin juyin mulki da Baba Yakubu Bakiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. yayin da ake bikin ranar masu bukata ta musamman na duniya wasu daga cikin rukunin waɗannan mutane a najeriya sun ce mutuntawa da aiwatar da dokar kula da haƙoƙinsu da gwamnatin najeriya ta sanyawa hannu tun shekarar 2019 shine kaɗai zai iya magance matsalolin da suke fuskanta a rayuwa muhammad nasir gare ka an jima ana tsokaci akan kula da mutane masu bukata ta musamman a najeriya waɗanda akasari su ne ke gararan ba akan tituna suna barace-barace musamman arewacin najeriya sai dai har yanzu masu wannan lalurar sun ce kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu ga biyan bukatunsu sunana usman aliyu dan malik ina bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da ido rahama misali ka gani ana cewa ba a sun barace-barace sunana aishatu bahar ahmad da ya zamanto an haɗu da yarinya gurguwa ko kuma yaro gurguwa an ba shi sadaka gara a tabbatar da ya iya aiki da kai ne zai yi dogaro da kai a bangare ɗaya kuwa mahukunta na cewa suna kokari wajen kula da jin daɗin waɗannan mutanen kamar yadda a jihar sokoto gwamnati ke ba su kudaden alawus alawus a kowane wata kuma ta yi ƙarin yawan kuɗin daga naira dubu shida da ɗari biyar zuwa naira dubu goma ga kowane mutum ɗaya kuma domin rage masu raɗaɗi na ce da tallafin man fetur gwamnatin ta bayar da abinci buhu ɗaya ga kowane ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman fiye da dubu shida da yadda gwamna ahmad aliyu ke cewa yan uwana masu bukata ta musamman na tsaya a gaban ku ke shaida muku cewa wannan tallafi da an ka ba ku to mataɗi ne kawai za a ci gaba da waiwaiwa domin tabbatar da cewa an kula da jin daɗin ku to sai dai wani jigo kuma tsohon jami'an gudanarwa na kungiyar makafi ta najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma haliru s usman ya ce aiwatar da dokar kare su yadda ya kamata ne kawai zai magance matsalolin rayuwa da suke fuskanta gaskiya fi duk wanda ya ga dokokin da ke cikin wannan kundin to ya tabbatar da an implementing din ne wata matsaloli ta mutane masu bukata ta musamman kashi 80 cikin 100 an kawo da su insha Allah. To yanzu menene kila karin murya da za ku karawa ga gwamnatocin da ba su aiwatar da wannan dokokin ba? Eh to kiran mu ga gwamnatin da su da implementing ba na ga rashin sani na da sun san da sun sa hannu ga wani doka sun huta da matsalolin mutane masu bukatar zama an yi musu commission nasu na kansu an dauki mutane kansu sun wakilce su don dama babban matsalar arewacin najeriya especially ba a ba mu dama mu wakilci kanmu. Masu wannan lalura sun ce mahukunta su sani kula da bukatunsu ba yi musu gata ba ne haƙƙi ne nasu wanda dole ne a sauke shi. Kamar yadda Zainab Sa'idu mai lalurar gurgunta ke cewa. Sannan wa'annan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar ba mu dai za su amfana ba saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe akwai rashin lahiya akwai tsufa idanu kan tafi eh, ji yana iya gushewa ƙafafu suna iya kasawa sannan akwai accident waɗanda kan faru mutum ya zama bai iya tahiya ko kuma bai gani ko an fahimci wannan ko ba a fahimta ba ka shiga cikin wannan mutanen masu lalura ta musamman yayin da masu wannan lalura ke neman samun biyan bukatunsu na rayuwa su ko masu lalura zabaya sun ce su ma mutane ne masu lalura ta musamman kamar yadda shugaba kungiyar zabaya a sokoto abba galadima ke cewa mu halolin mu duk bai fi zafin rana ba wanda akwai wani sinadari da ake ce melanin wanda su zabaya ba su da shi wanda duk wani aiki na cikin rana ba su da bukata gare shi idan kuma sun zurfafe mu ranar ita ga musu illa ga ciki wanda zai samu su samu ciwon daji wanda ake kira skin kansa. bisa ga yadda masu bukata ta musamman ke korafe-korafe samun aiwatar da doka kare su yadda ya kamata ne kawai zai iya nuna magance su na rayuwa ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to an gaida mutan sokoto Wasu kungiyoyin mata da na siyasa a jihar Imo da ke kudancin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar domin neman hukumar ta ba da umarni a duba kayan zaben gwamnan da ya gabata a jihar domin bin wani umarni na kotu. Wakilin muryar Amurka na Naja Delta Lamido Abubakar Sokoto ya haɗa mana wannan rahoton. wasu kungiyoyin mata tare da jam'iyyun siyasa a jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke kan titin fatakwal inda dandazon 'yan zanga-zanga suka yi kiraye-kiraye ga hukumar zaɓe ta najeriya da ta fiddo da wasu bayanai musamman na na'ura a kan zaɓen da ya gabata na ranar 11 ga watan nuwamba na shekarar da muke ciki ta da wanda da hukumar zaɓe ta yi alkawalin fitowa to har kawo yanzu hukumar zaɓe ba ta fito da shi ba masu zanga-zangar da musamman 'yan jam'iyyu da dama da suka hada da jam'iyyar pdp da jam'iyyar lp masu adawa a jihar ta imo na ci gaba da adawa da sakamakon zaben da aka fitar wanda aka sanar da cewa gwamnan jihar ta imo sanata hope zudimma shine ya lashe zaben 11 ga watan nuwamba da ya gabata 'yan zanga-zangar da na ci gaba da bayyana kalubale kalubalensu kan sakamakon zaben kujerar gwamna jagoran 'yan zanga-zanga wata madan adona ciku ta ce. We have asked uh, Sylvia Agu to release IRF Tana cewa ne mun taru ne a zauren hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Imo domin mu bayyana matsayinmu kan sakamakon zaɓe da kuma na'urar nan ta Iran wadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana cewa za ta nuna wa jam'iyyu da dama hakan kuma shine mafita domin mutane na cikin wahalhalu amma muna sanar muku da cewa idan aka saki wannan sakamakon kwalliya za ta kai ga biyan kuɗin sabulu. the people of Imo State, Imo Lights. Ita ma wata 'yar zanga-zanga ta ce. She should please Tana cewa ne muna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a hukumar zaɓe ta jihar Imo kuma muna sanar muku da cewa lauyoyinmu sama da 20 suna jira su samu wannan sakamakon idan har aka ba da kayayyakin aikin zaɓe da aka gudanar a ranar 11 ga watan Nuwamba da muke ciki na 2023 kuma ina tabbatar maka da cewa tuni kotu ta ba da dama na a bamu kayayyakin zaɓe kuma mu duba su idan aka bi umarnin kotu to abubuwa za su daidaita a jihar ta Imo kuma muna gani. ganin idan hukumar zaɓe na da gaskiya za ta ba da wannan sakamako da ake magana a kai tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya suka fara sharhi dangane da wannan dambarwa dr abdulkadir suleiman muhammad malami ne a jami'ar abuja kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum to babu shakka irin wannan al'amari da ke faruwa a jihar imo yana da alaka da irin fushi da mutane ko kuma ce talakawa suke yi bayan zaɓe musamman idan sakamakon zaɓen ya zo musu akasin abun da basu zata ba irin wannan yanayi kuma yana da alaka akan wato sakamakon zaɓe da ke fitowa daga kotu ta yadda su 'yan adawa suke gani cewa ba a yi musu daidai ba shi yasa suke son a ba su hukuncin da kotu ta yi a rubuce domin su nazarce shi su ga ta inda za su ɗaukaka ƙara mai da ne bayani in irin wannan lamari ya faru tabbas su hukumar wato kotu da kuma inec ba su fita cikin zargi musamman ma kuma abu ne da ya shafi 'yan adawa da kullum su suna gani cewa take musu haƙƙi a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya gaida lamido abubakar yanzu kuma sai shirin mu na gaba social media duniyar matasa miya da kar karmiya da zamba Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka ji inci ma'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da kan ba ba. madalla kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon jiya mun yi alkawarin kawo bayani akan wata sabuwar manhaja mai suna Niger Chat da wasu matasa suka kirkiro a Najeriya manhajar da ake kallo a matsayin wani mataki na sauya alkibla daga dogaro kacokan kan manhajojin da aka kirkiro a kasashen waje idan aka inganta ta ta yadda za ta iya rika bayar da ababen da ake samu akan manhajoji irin WhatsApp, Telegram da dai sauransu. Jigo a sashen kere-kere na kamfanin da ya kirkiro kirkiri manhajar Niger Chat. Badmos ya ce Niger Chat na bada ababen da ake bukata a kanta sakamakon yadda aka tsara ta iya gogayya da saura ire-iren su a duniya. Yanzu bari mu sada ku da babban daraktan NIDA Dr. Kashifa Inuwa Abdullahi wanda zai mana bayani akan wannan ci gaba da aka samu ta bangaren basirar Niger Chat. To, kamar yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke kira our strategic pillars promotion na local content. Ba wani tushe na ayyukan da muke yi na za a taimaka wa ƙananan kamfanin nika na gida su rinka kirkiro irin waɗannan manhaja saboda yan kika duba yanzu za ki ga yawanci manhaja din da muke amfani da su ba waɗanda aka yi a ƙasar nan ne ba so amma in za mu samu mutanen mu su yi namu za ki ga zai fi dacewa da mutanen mu da kuma abubuwan da muke to kamar ita wannan manhaja da aka kaddamar manhaja ce wanda ake kira super a wato wani manhaja ce guda ɗaya amma a cikinta akwai manhajoji da yawa za ka iya yin waya za ka iya yin chatting da ita za ka iya yin game da ita za ka iya siyan abubuwa da ita za ka iya karanta labarai da ita to duk abin da kake so kai in ka buɗe wannan manhaja za ka same shi a ciki to waɗanne matakai aka bi wajen samun haɗin gwiwa da mitda don saura 'yan najeriya su iya amfana to a cikin watan april na shekarar nan wato kamar wata shida da suka wuce suka zo suka same mu kan suna da wannan tunani na abin da suke so su wannan irin taimako za mu ba su muka ce musu to mu ai dama muna nan ne saboda irin su duk wani taimako da suke so za mu ba su suka zo da wannan tunani nasu muka zauna da su muka daidaita tunanin na aka saita shi sannan aka fara kirkiro wannan abin muka yi ta gwaje-gwaje a cikin muna taimaka musu yi wannan ku ƙara wannan ku rage wannan har dai muka zo ga yadda muke yau sannan kuma duka wani dokoki na najeriya kamar harkar data protection duka sun yi complying with it na ga ba wai ba ma son karban abin da aka kirkiro ne a cikin gida ba kowa yana son abu wanda is simple wato yana da saukin yi so wani lokacin za ga abubuwan da muke kirkiro a cikin gidan ba su da sauki sosai akan wanda aka yi a waje to amma kama wannan manhaja an tsaya an dudduba wa'annan abubuwa don haka muna tabbatarwa duk wanda ya amfani da shi zai ji daɗin amfani da shi sannan kuma mutane za su yi amfani da shi sannan su ma kuma kamfanin da suka kirkiro da mu hukumar mu ta nidda za mu taimaka wajen wayar wa mutane da kai na amfani da wannan manhaja da yadda za ta taimaka kuma a yi building shi wannan ecosystem a samu Ayi an wannan abin mu ma a zo a ce a ƙasar duniya wata manhaja da aka kirkiro a najeriya ga ta ma wa ƙasashe daban-daban ana amfani da ita yaya za a fuskanci kai wannan manhajar a dukkan sassan najeriya ganin yadda ake kallon cewa 'yan ƙasar sun fi karkata ga ababen da aka kirkiro daga ƙasashen da suka ci gaba ina ga ba wai ba ma son karban abin da aka kirkiro ne a cikin gida ba kowa yana son abu wanda is simple wato yana da sauki sun yi so wani lokacin za ki ga abubuwan da muke kirkiro a cikin gidan ba su da sauki sosai akan wanda aka yi a waje to amma kama wannan manhaja an tsaya an dudduba wa'annan abubuwa don haka muna tabbatarwa duk wanda ya amfani da shi zai ji daɗin amfani da shi sannan kuma mutane za su yi amfani da shi sannan su ma kuma kamfanin da suka kirkiro da mu hukuma mu ta nidda za mu taimaka wajen wayarwa mutane da kai na amfani da wannan manhaja manhaja da yadda za ta taimaka kuma a yi building shi wannan ecosystem a samu an rungum wannan abin mu ma a zo a ce a ƙasar duniya wata manhaja da aka kirkiro a najeriya ga ta ma wa ƙasashe daban-daban ana amfani da ita ya kuma batun kara bayanan waɗanda za su daga amfani da niger chart so kamar yadda suka yi bayani wannan yanzu an fitar ne abin da ake kira na gwaji ne aka kaddamar ana so mutane su gwada su ba da shawarwari ta za a inganta abin daga nan da next stage da za a zo za a duba kuma ta za a kara kamar abubuwan payment system hada-hadar kuɗi wanda mutum zai iya buɗe wani asusun kuɗinsa a ciki ka hada da bankin ka duka abin da ka siya za ka iya biya so wannan shi zai taimaka mutanen karkara ya rage musu wannan kuma ya wayar musu kai da kuma aikin da gwamnatin tarayya take yi na yadda za a ƙara bunƙasa harkar eh, abin da ake kira broadband connectivity inda duka faɗin ƙasar na a ce an sami intanet mai kyau to inda aka sami intanet mai kyau zai sauƙaƙa amfani da wannan manhaja a ko'ina to kamar akwai dokoki da ake bi na kamar data protection law kare bayanan sirru eh, sun riga sun yi wannan kuma za mu sa ido mu tabbatar sun ci gaba da kare wannan sannan kuma za a buɗe da mutane idan suna da wani wani matsala haka za su faɗa domin a taimaka musu a gyara musu end-to-end encryption irin na whatsapp akwai shi a baya-bayan nan dai aka kaddamar da manhajar Niger chat a birnin tarayyar najeriya inda aka yi gwajinta da mutane uku ciki da waɗanda ke zaune a ƙasashen kenya amurka da ma cikin najeriya to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulra'uf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. To an gaida Halima yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana ta imel. sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki na jihar Bauchin tarayyar najeriya ne na farko a yau yace sallam voa hausa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan kasuwarmu da su ji tsoron allah a kasuwancinsu su daina tsawala wa al'umma ganin yadda suke kara kuɗin kaya ba tare da wani dalili ba su daina ɓoye kaya su yayi karanci su fitar da su suna saidawa da tsada da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da aka yi domin su sai kuma saƙon shehu adamu rijau ya ce kamar jiya muka shigo shekarar 2023 ga shi shekarar ta kusa zuwa ƙarshe tabbas a rayuwa ba za mu manta da irin raɗaɗin da muka ji ba a wannan shekarar sakamakon canjin kuɗi inda za ka ga mutum da kuɗin shi amma ya kasa samun mai raba shi da su duk da cewa kuɗi abu ne da kowa ke neman su ido a rufe allah ya kyauta to yanzu kuma sai labarai a takaice To Aisha birnin Kano Yunus da ke kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu gaggautawa daga sojojin Isra'ila yayin da duniya ke fama da cuta a yau lahadi tattaunawar yanayi ta majalisar ɗinkin duniya da ake yi a ƙasar dubai ta mai da hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar ɗan adam kana a asabar shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya gode wa dukkan waɗanda suka taimaka wa ukraine a yakinta da mamayar rasha To iya bakin shirin namu kenan na wannan lokaci sai kuma zuwa an jima a jimu da shirinmu na karshe a wunin yau. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin kuma ya haɗa shirin baki ɗaya sai wacce ta sada mu da kukila. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ƙarasa wuni lafiya.